Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله masu sauraro kun kamo radio boh da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam ne ya tare da ku a cikin wannan fotowar wacce ita ce ta farko a wannan rana ta juma'a haji babbar rana da fatan an tashi lafiya to abubuwan da za mu gabatar muku da dalla a cikin shirin namu sun kunshi labarin duniya da dumi su daga nan kuma sai ku saurari shirin naku na masu saurare sannan duniyar mu a yau abin da zai biyo baya shine tarbiyar iyali sannan afirka yau da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana.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 wato karfe 5 da minti 50 agogon gmt da kuma ghana a kan mita 19 kilohertz 15,320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 za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. madalla yanzu sai a gya zama domin aji labarin duniya ta da tahir amin raji. ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. shugaban ƙasar iran ya ce takunkumai da kuma ƙoƙarin haddasa tashe-tashen hankula a ƙasar iran su ne manya-manyan kurakuran makiya a najeriya kuma birtaniya za ta zuba jarin fam miliyan 95 a ɓangaren noma a gudumawarta na yaƙi da sauyin yanayi sai kuma ƙasar syria inda za ku ji cewa 'yan ta'adda suna amfani da 'yan gudun hijira a matsayin garkuwa a sansanin rukba na arewacin ƙasar yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban ƙasar iran said ibrahim ra'isi ya bayyana cewa takunkuman tattalin arziki a kan ƙasar iran da kuma ƙoƙarin tada fitina a ƙasar na daga cikin manya-manyan kurakuran da makiyan kasar suke yi kuma suke ci gaba da yi kamfanin dillancin labaran irna na kasar iran ya nakalto shugaban yana faɗar haka a safiyar alhamis a lokacin da ya kai ziyara aiki a garin pakdash kusa da birnin tehran raisi ya kara da cewa makiya jamhuriyar musulunci ta iran tare da takunkuman tattalin arziki mafi muni kan kasar da kuma ƙoƙarin ganin ƙasar ta rasa zaman lafiya da take da shi suna cusa ƙiyayya da kuma rashin fatan alheri a cikin zukatan mutanen ƙasar ya ce ba sa son ganin matasan iran sun ci gaba a fannonin ilimi daban-daban ba sa son ganin ƙasar ta ci gaba ko kuma ta zama ƙasa ta farko a nahiyar asiya a fagen ci gaba na ilimi da gine-gine masu muhimmanci a ƙasar. shugaban kasar ya kuma kammala da cewa makiya sun kasa samun nasara a duk wa'annan bangarori kuma za su ci gaba da yin asara da kuma rashin nasara a kokarin nasu gwamnatin kasar birtaniya ta ba da sanarwar cewa za ta kashe fam miliyan 95 a bangaren noma a tarayyar najeriya a wani mataki da ta ɗauka na yaƙi da sauyin yanayi a duniya sakataren harkokin wajen ƙasar ta birtaniya james clevalley shine ya bayyana haka a ranar litinin da ta gabata a jawabin da ya gabatar a taron yaƙi da sauyin yanayi wato cop 27 cop 27 da ke gudana a halin yanzu a birnin sharm el na bakin ruwa a ƙasar masar sakataren ya ƙara da cewa yaƙi da yanayi na glasgow ya gabatar da tsari da ya kamata a bi don rage ɗumamar yanayi har zuwa ma'aunin zafi ɗaya da rabi a duniya don haka lokaci ya yi da kasashen duniya za su zuba jari a wannan fagen don cimma wannan manufar kamfanin jilajin labaran reuters ya bayyana cewa akalla mutane miliyan hudu ne za su amfana da wannan shirin miliyan biyu daga cikinsu mata ne idan har kasar birtaniya ta aiwatar da shirin a tare ta najeriya ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahiyan ya mai da martani ga tukaransa na kasar jamus dangane da faɗinta na cewa kungiyar tarayyar turai tana shirin kara kakaba a ƙasar iran sabbin takunkuman tattalin arziki saboda abin da ta kira dirar mikiyar da gwamnatin ƙasar takewa wa wa'anda ta kira 'yan adawa majiyar mura juma musulunci ta iran ta nakalto anna lena bakbok minista harkokin wajen ƙasar jamus tana faɗar haka a shafinta na twitter ta kuma kara da cewa ministocin harkokin waje na tarayyar turai za su gudanar da taro a ranar litinin mai zuwa kuma a taron ne za su tattauna wannan batun amma hussein amir abdullahiyan ya marwa allah ne na bagbog martani kan cewa idan tarayyar turai ta zaɓi yin fito na fito da ƙasar iran a wannan ɓangaren iran a shirye take ta fuskance su don haka a wannan karon ma idan sun ɗauki wani mataki a kan ƙasar iran iran za ta maida martani da ya dace masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin teheran. wata ma'aikaciyar tashar talabijin ta 'yan ta'adda makiya jimhuriyar musulunci ta iran mallakin kasar saudiya ta shiga hannun jami'an tsaron kasar a ranar alhamis a lokacin da take kokarin ficewa daga kasar kamfanin dillacin labarun tasnim na kasar iran ya kara da cewa ilham ifkari ta dade tana ɓata sunan jimhuriyar musulunci ta iran a wata tashar talabijin mallakin kasar saudiya da ke da cibiya a birnin london na kasar birtaniya wacce kuma take watsa shirye-shiryenta da harshen farisanci ifkar takan aika da labaran karya dangane da jumhuriyar musulunci ta iran ga wannan tashar a ɓoye sannan takan ɗauki hotuna da tarurrukan mata wanda suke tada hankali akan tituna na garuruwa da dama a ƙasar iran ta aika wannan tashar banda haka a cikin tashe-tashen hankula da suka faru a baya-bayan nan da ifkar tana daga cikin wa'anda suke tara mutane musamman mata a wurare daban-daban don bayyana ƙiyayya ga jimhuriyar musulunci ta iran a bayanan da aka samu daga wajenta a bayan da ta shiga hannu ifkar tana ƙoƙarin ficewa zuwa wata ƙasa makwabciyar ƙasar iran inda za ta ci gaba da ayyukanta a wajen ƙasar ko kuma ta sami ƙasar da za ta fake a wajen ƙasar don ci gaba da ɓata sunan jimhuriyar musulunci ta iran ma'aikatar tsaron ƙasar rasha ta ba da sanarwa cewa 'yan ta'adda wanda suke samun tallafin sojojin amurka a arewacin ƙasar syria suna amfani da 'yan gudun hijira a matsayin garkuwa a sansanin 'yan gudun hijira da ke rukban na lardin homus daga arewacin ƙasar ta syria kamfanin dinancin labaran sana na gwamnatin ƙasar syria ya nakalto oleg yegorov mataimakin shugaban cibiyar sasanta mutanen ƙasar syria ta ƙasar rasha yana faɗa 'yan jaridu a ranar alhamis kan cewa 'yan ta'adda sun hana abinci da ruwa da magunguna shiga sansanin 'yan gudun hijira na rukban a lardin homus saboda neman biyan bukatunsu yegorov ya kara da cewa gwamnatin kasar rasha ta bukaci amurka ta ba da dama cibiyarsa ta je sansanin 'yan gudun hijiran don ganin irin halin da suke ciki amma ta hana kafin haka dai gwamnatin kasar rasha ta bukaci a rufe sansanin 'yan gudun hijiran sannan kowa ya koma gidansa tunda an tabbatar da zaman lafiya a mafi yawan yankunan ƙasar ta Siriya, amma shi ma gwamnatin Amurka ta ki amincewa da hakan, don hakan wata nasara ce ga gwamnatin ƙasar Siriya. Masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. an gaida tahir raji da kanta wani labarin duniya masu sauraro ga shirin kuna muroyin masu saurare shi ne da kuka saba aiko da sakonni dangane da abun da suka shafi rayuwar yau da kullum da kuke yin tsokaci a kai ai sauraro lafiya sauraron mu assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na ra'ayoyin ku masu saurare to kamar yadda muka ga muka labarta muku babban bankin Najeriya ya a aniyar samar da sabbin takardun kudade na naira lamarin da tuni aka ce ya sanya naira ta faɗiwar wasu a kasuwannin canji wannan kuma shine maudu'in mu a wannan mako malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana da farko suna na mamman biniya yakuba awashe daga birnin tawa a jamhuriyar niger to wannan za a iya cewa kamar wata tabar gaza ce ma da gwamnatin baba buhari zai ko ta yi ciwo bamban magani bamban a lokacin da wa'ansu matsaloli sun yi dama 'yan najeriya matsalar tsaro garkuwa da mutane da neman kuɗin fansa amma gwamnatin baba buhari ta yi kwambace ma ta mai da hankali wajen canza takardun kuɗi wannan ayi shine ciwo bamban magani bamban ya kamata a ce gwamnatin babbar ta mai da hankali wajen wa'ansu abubuwan da dai za su sauƙaƙa rayuwar talakan najeriya ba wai wancan canza takardar kuɗi ba kuma ga irin ta ga matsalar da wannan abutu ya haifar tun da naira ta faɗi kuma talakawa ne za su ƙara ɗanɗana kuɗa su ta wani ɓangare ya kamata gwamnati ta rika tunani wani abu ne zai yi talaka zai yi moruwa da shi ku tashi lahiya ni ne mamman biniya ya kuba washe da katawa assalamu alaikum jamhuriyar musulun musulunci ta iran mai magana muhammad mubarak mata mai da maganin a jamhuriyar niger babu shakka dangane da matakin da babban bankin najeriya wato cbn ya dauka na canza kudin naira musamman naira 200 zuwa 500 zuwa 1000 to wannan mataki kusan za mu ce ya yi daidai ganin yadda 'yan bindiga suka amshi miliyoyin kudade ko kuma an ce dubunnan miliyoyi a hannun talakawan kasar kuma sun je sun jirge wancan kudi a cikin daji to yin canjin kuɗin nan lalle kan babu shakka shi zai iya karya lagon wa'innan 'yan bindiga da ma 'yan boko haram kuma ya kamata gwamnati ta sake sa tsaro a manya-manyan bankuna da kuma sauran bankuna domin ganin kal a yi amfani da wannan bankuna domin canzawa 'yan ta'adda kuɗi ko kuma miyagun mutane wanda suka saci dukiyar talakawa na gode muryar jamhuriyar musulunci ta iran alaikum sashen hausa na boh barkanmu da haka. mai magana lawal yandu daga niyami a jamhuriyar niger eh, wannan maudu'in da kuka dora mana na wannan sati na magana canza takardun wasu kudaden najeriya kamar naira dubu ɗari biyar da ɗari biyu wanda babban bankin najeriya ya kaddama ko kuma in ce hukumin najeriya suka kaddamar so gaskiya babban problem kin da ke da kwai shine wajen lokacin da su hukumomin suka sa na wanda za iya canza mutane zafin kuɗaɗen gaskiya wannan lokaci ya yi kaɗan ya kamata ita gwamnatin najeriya ta duba ta ga yanda duk wani wanda yake da tsofin kuɗi an yi ƙoƙari an canza mai su ba tare da sun zama tamkan shara a hannun shi ba saboda gaskiya wayannan kwanaki da suka bada sun yi kaɗan ya kamata a bada isasshen lokacin da duk inda mutum yake a karkara yake ko kuma a ina yake zai iya zuwa ya canza wayannan kuɗaɗen saboda idan muka duba za mu ga ba ko ina banki yake ba kuma mutum ya ɗauko kuɗi daga wani wuri zuwa wani wuri shi ma abu ne wanda yake akwai barazanar tsaro idan muka dubi irin halin da najeriya take saboda haka ya kamata ɗan lokacin da ya rage ma shi wannan shugaba mai shirin tafiya ya yi abin da al'umma za su rika tuna shi ko da ta wannan hanya ne Tokar da a shafa cewa ana tare ne da shirin ra'ayoyin ku masu saurare daga nan Radio Hausa BOH muke zuwa muku inda a yau muke jin ta bakin ku game da shirin babban bankin najeriya na cbn na samar da sabbin kudade na naira malami na gaba sai ka ja muje Assalamu alaikum gashin Hausa na gidan rediyon Jamhuriyar Musulunci na Iran. Mai magana zara dini filasuri lemo mazaunin akara a kasar Ghana. E a zahirin gaskiya canjin fasalin kuɗi da gwamnatin Najeriya za ta yi a daidai wannan lokaci ba abu ne wanda ya dace domin ba shi ba ne bukatan kawai dai gwamnati bukatan mu shine a samar mana da tsaro shine da kuma kawo saukin tsadar rayuwa da muke ciki amma hakan maganar canja fasalin wannan kuɗi ya fara haifar da hawa kayayyakin da kuma masarufi da kuma tsadar kayayyaki sakamakon haka wannan dai ni a ra'ayina babu wani amfani da zai haifafa ce ƙara jefa talaka cikin wahala mai magana da aladi nicolas rijiyar lemo mazaunin akara ghana assalamu alaikum radio iran tare da bakari daga barna agar sashen furiyar nijar eh, wannan maudu'i da kuka mu gaskiya mun gode mai shi daɗi eh gaskiya wannan sauyin kuɗi da za a yi to Allah tabbatar da alheri Allah tabbatar da alheri abinda nake kira ga talakawa da kowa da kowa da masu kuɗi ya kamata su zo kayan lokaci ku ya kure su je kowane ya canza kuɗi shi ya bada su ya canza tun lokaci bai kure ba kenan dan kowa ya samu tun da kwana arba'in ne an ka bada ya kamata kowa da kowa ya samu ya zo ya canza kuɗin nasu har mutanen karkara wanda su ma ya kamata su ma su zo su sauya Bello. To madalla masu sauraro saboda yanayin lokacin da muke da shi a nan tilas zan ɗuga aya a cikin shirin na yau sai kuma makon gobe idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa salam a huta lafiya. tuma da la'angad hassan barka da ya jagoranci wannan shirya da kuma ga shirin nan na duniyarmu a yau duniyarmu a yau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 da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. a kullum rana ana ƙara samun bullar alamun sake komawa cikin halin yaƙi a ƙasar yemen a daidai lokacin da ake babatun ganin an ci gaba da gudanar da zaman tattaunawa kan tsawaita yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta tare da faɗaɗa ta kuma babu wata alamar yiwuwar warware matsalolin ƙasar nan kusa kaɗan musamman ganin yadda ƙasashen amurka da saudiya da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa suke amfani da halin zaman lafiya da yaƙi domin ƙarfafa samuwarsu a ƙasar musamman lardunan kudanci da gabashi kamar yadda suke hankoran haka a birnin sana'a fadar mulkin kasar ta yemen baya ga haka akwai wasu bayanai da suka hada da ci gaba da tattaro sojojin haya da nufin killace babban filin jirgin saman birnin sana'a fadar mulkin kasar ta yemen sannan akwai batun bisne kiyoyi da bamabamai a yankunan lardin hudaida da za su iya fashewa a kowane lokaci duk da yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta da aka cimma a ƙasar yamin tsakanin gamayyar gwamnatin ƙasar da take yaƙi da rundunar mamaya ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar ansarullah ta mabiya hosi da rundunar ƙawancen ƙasashen waje ƙarƙashin jagorancin ƙasar saudiya a ranar biyu ga watan afrilun wannan shekara kasashen saudiya da amurka musamman a 'yan kwanakin nan sun kara jibge sojojinsu a wasu larunan kasar da suke kudanci da gabashi waɗanda suke da tarin arzikin man fetur da kuma tashoshin jiragen ruwa masu muhimmanci a kasar ta yemen kamar yadda kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta yi amfani da dakatar da yaƙi a yemen ƙarƙashin yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a kasar wajen ƙarfafa samuwarta a yankunan kudanci da gabashin kasar ta hanyar kara mamaye tsibirai biyu na sukotura da Abd Alkuri. Hakanan kasar ta haɗaɗe daular Larabawa ta ƙarfafa jirgin sojojin hayarta a birnin Mayun ko tsibirin Perim mai mahimmanci. sakamakon yadda faɗaɗarsa ya haɗa har zuwa mashigar babu mandab da hanyoyin jigilar jiragen ruwan ƙasa da ƙasa suke ɗauko kayayyaki a gaɓar tekun yammaci a gefe guda kuma jaridar al'akhbar ta tabbatar da shigo da sojojin kasar amurka cikin kasar ta yemen tare da jibge su a filin jirgin saman riyan na garin mukala a lardin hadramaut garin da kasashen amurka da haɗaɗɗiyar daular larabawa suka kafa sansanin sojin haɗin gwiwa a ciki a shiyar gabashin ƙasar ta yemen tun a shekara ta dubu biyu da goma. kuma wannan matakin ƙara jirge sojojin amurka a ƙasar yemen ya zo ne sakamakon buƙatar gwamnatin yemen ta shugaba abdulrabu mansur hadi mai murabus da ke ƙarƙashin kulawar rundunar mamayar saudiya a garin adin bisa hujjar cewa sojojin ƙasar ta amurka za su kare cibiyoyin mai da suke shiyar kudancin ƙasar kasar daga tsoma bakin rundunar sojin yemen da dakarun sa kai na kungiyar ansarullah da suke iko da mafi yawancin kasar ta yemen musamman kokarin su na hana rundunar mamayar kwasar ganimar arzikin man fetur ɗin kasar rahoton jaridar ta ahbar ya kara da cewa akwai kuma wata matsala da ta kunno kai tsakanin sojojin hayar rundunar kawancen mamaya a kasar yemen inda ake rikici tsakanin masu goyon bayan kasar saudiya da na kasar hadaddiya daular larabawa kuma kowane bangare yana ƙoƙarin ganin shi ke iko da cibiyoyin man fetur da suke kasar inda a tsawon makonnin baya bayan nan da suka gabata sojojin hayar da suke goyon bayan kasar saudiya suka tunkaro lardin hadrimot kuma kuma ga dukkan alamu rundunar hayar saudiya tana son kwace iko da cibiyoyin man hadramaut ne daga sojojin hayar kasar hadaddiya daular larabawa rahoton jaridar ta a habar ya jiyo daga majiya mai tushe cewa kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa tana ƙoƙarin samar da ƙarin sojojin haya da yawansu ya kai dubu talatin daga al'ummar lardin na hadramut domin samar da tsaro a cibiyoyin man fetur da suke tsibirin lardin ƙarƙashinta amma ganin lokaci zai ƙure mata don haka ta nemi taimakon sojojin amurka cikin gaggawa a bangare guda kuma halattacciyar gwamnatin yemen da take ƙarƙashin kulawar rundunar sojin ƙasar da dakarun sa kai na ƙungiyar ansarullah ta mabiya hosi da take da cibiya a birnin sana'a fadar mulkin kasar tana daukan wannan rikici na rundunar mamaya musamman tsakanin sojojin hayar saudiya da na haɗaɗɗe daular larabawa baya ga gayyato sojojin mamayar amurka a matsayin ƙara kunna wutar rikici a tsakanin al'ummar yemen tare da ƙarfafa matakan tsoma bakin ƙasashen waje a harkokin cikin gidan ƙasar ta yemen don haka tana duba yiwuwar mayar da martani da ya dace kan haka shugaban majalisar siyasar kolin kasar yemen mahadi almashat ya zargi kasar amurka da kokarin rusa matakan neman wanzar da zaman lafiya a kasar ta yemen ta hanyar wargaza ci gaban da masu shiga tsakani kan rikicin kasar ta yemen na yanki da na kasa da kasa suka cimma a watannin baya-bayan nan yana mai jaddada cewa halin da ake ciki yanzu haka a kasar yemen tamkar wani bom ne da zai iya fashewa a kowane lokaci mahadi almashat ya kara da jaddada cewa akwai masu amfana da yakin da ke faruwa a cikin kasar ta yemen don haka cimma yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a kasar ba ta yi musu daɗi ba sakamakon haka suke ƙoƙarin rusa yarjejeniyar domin ci gaba da barin wuta saboda samun damar cimma munanan manufofinsu kan kasar har ila yau shugaban majalisar siyasar kolin kasar yemen mahadi almashat ya bayyana cewa zaman tattaunawar neman hanyar warware rikicin yemen bayan kulla yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a kasar ya fara samun gagarumin ci gaba da kuma nasara amma wakilin kasar amurka na musamman kasar ta yemen tim landakin ya ɗauki matakin rusa yarjejeniyar da dukkanin ci gaban da aka samu a yayin ziyarar da ya gudanar a kasashen yankin kuma ya furci da cewa akwai wasu yarjejeniyoyi na ɓoye da aka cimma da kasashen yankin waɗanda ba a bayyana su ba kuma dole ne yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a kasar ta yemen ta ci gaba akan waɗannan ɓoyayyun sharuɗa daga ciki akwai batun cewa dole ne 'yan gwagwarmayan yemen sojojin gwamnati da dakarun sa kai na kungiyar ansarullah ta mabiya hosi su amince da bukatar baiwa kasashen rundunar ƙawancen saudiya damar yin tunani da nazari kan wasu yarjejeniyoyi da aka cimma a zaman tattaunawar neman wanzar da sulhu a kasar bayan da ƙasashen ƙawancen suka amince cewa tabbas sun sha kashi wannan bayani na mahadi almashat yana zuwa ne a lokacin da zaman tattaunawan sulhu da ci gaba da ƙara yara wa'adin yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a ƙasar ta yemen suke fuskantar matsalolin neman rushewa kuma babu wata alamar yiwuwar ci gaba a nan gaba da gudana kan kyakkyawar tafarki da za su haifar da ɗamin ido hakanan jaridar ta al'ahbar ta kara da fayyace cewar kai koman diflomasiyyar amurka zuwa ƙasar saudiya na baya-bayan nan ya fi mayar da hankali ne kan tabbatar da samar da makamashi ne a daidai lokacin da wakilin majalisar ɗinkin duniya heinz grunberg ya kammala ziyarar aiki a ƙasar saudiya da a lokacin ziyarar ya tattauna da wakilan ƙasashe da suke kula da yadda za a rayar da shirin ci gaba da aiwatar da yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a ƙasar temin wakilin majalisar ɗinkin duniya heinz grunberg ya bayyana zantawarsa da jakadan ƙasar saudiya a yemen muhammad aljabir da kuma jagororin da suke wakiltar saudiya da ƙasar yemen da cewa ta yi kyau kwarai da aniya duk da cewa gwamnatin yemen ba ta ganin mahimmancin wannan yunkuri na majalisar ɗinkin duniya musamman ganin yadda yunkurin bai ba da mahimmanci ga mahangarta ba ta jaddada ba da kulawa ta musamman ga harkokin jin kan ɗan adam kuma matakin da ke kan gaba shine biyan albashin ma'aikata waɗanda suka yi ritaya daga aikin gwamnati da kuma buɗe manyan hanyoyin lardunan ƙasar musamman lardin ta'az game da sauƙaƙa gudanar da zirga-zirgar al'ummar yemen da safar safarar kayayyakin bukatu zuwa sassa daban-daban na kasar a halin yanzu haka dai rahotanni suna bayyana cewa duk da kulla yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a kasar yemen amma ana ci gaba da samun bullar gumurzu a wasu sassan kasar wani lokaci tsakanin masu kishin kasa wato sojojin yemen da suke samun taimakon dakarun sa kai na kungiyar ansarullah ta mabiya hosi da kuma masu goya musu baya a bangare guda da kuma masu goyon bayan rundunar kawancen mamayar saudiya da na haɗaɗɗiyar daular larabawa a ɗaya ɓangaren musamman a lardin ma'arif kamar yadda a wani gefen kuma ake samun rikici da ke kai ga zubar da jini tsakanin masu goyon bayan rundunar mamayar saudiya da na haɗaɗɗiyar daular larabawa musamman a ƙoƙarin da kowane ɓangare ke yi na ganin shi yake iko da cibiyoyin albarkatun ƙasar musamman man fetur kamar yadda ɓangarorin rundunar mamayar ƙasashen biyu suke gasar tattaro sojojin haya daga sassan yemen da ma wajen ƙasar. domin gudanar da yaƙi ƙarƙashin umarnin su domin ganin sun samu babban rabo a wawashe arzikin albarkatun ƙasar ta yemen musamman a dal'a abiyan lahiji da sauransu duk wannan yana gwada yiwuwar sake tsundumar ƙasar ta yamen ce cikin yakin basasa a nan gaba bayan rushewar yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a ƙasar.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 tarbiyyar iyali jama'a masu rare salamun lahi alaikum wa rahmatahu ta'ala wa barakatuhu barka masu saka da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikin ne muke tattaunawa kan harkokin shafi rayuwar iyali musamman harkokin tarbiyyar yara tare da malamai magada an bawa yanjin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ya saba zuwa muku daga nan radiyon boh da ke nan birnin tehran wanda ni awal kunya na saba jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku kwacin tare da mu na jin abin da shirin yake dake da shi a yau din nan. a cikin shirin namu yau na ci gaba da sauraron cehun malami bashir zaria da kungiyar raf ta rasulul azam foundation da ke binin kanan dabu wanda har ila yau shine shugabanta na sashin da'awa shehun malamin a yau zai ci gaba ne da darasin da ya faro na littafin kaifa yurabil aba'ana na Aliyu Falla. Allah ya gafarta malam bismillah. Bismillah samil alim min ash-shaytanir la'in rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salamu ala afdal khalqillah habibi ilahi alamin. الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين يزون ما هو كتاعك تاهيكوا قولا أكي هو da waɗanda ke da wani ciwo faqar rawa muhammad bin muslim an abihi ja'far al-baqir alayhi salam muhammad bin muslim ya ruwaito daga abu ja'far qala yake cewa salahu babu ashabina wasu daga cikin sahabban mu ne wato mabiya al-baiti wa'anda suke bin imaman al-baiti suka tambayi imam al-baqir an ar-rajul al-muslim tu'jibuhu al-mar'atu al-hasana cewa mutum ne musulmi sai ga wata mace kyakkyawa ta burge shi mar'atun hasana mace ce kyakkyawa uji buhu ta birge shi yaji yana santa a yaslahu an yatazawwaja wa hiya majnuna shin ya dace ya aure ta alhali mahaukaciya ce amma fa tana da kyau ga ta mahaukaciya qala sai imam ya ce la lallai tun ba zai aure ne dan haihuwa kada ya aure mahaukaciya ta tunga haifa mishi yaya mahaukata walakin in kana inda hu amatun majnuna amma da a ce ya samu kanshi yana da kuyanga mahaukaciya fala su bi an ya zai iya saduwa da wannan mahaukaciyar ku yangar wala da waladaha amma kai ya nemi danta kenan da zai kama shi dole irin wayannan mahaukatan za ta yadda a rufe mata mahaifa iyayenta za su yadda ba za su yadda ba da za su yadda a ɗaure mata haihuwa to sai a aure ta saboda gudun mai haihuwarta shi ake tsoro ya zo daga imamu sadiq daga kakansa imamu ali annahu qal kamar yadda ya zo a furu'ul kafi juz'i na biyu shafi sha uku imamu yake cewa iyyakum wa tazwijil hamqa fa inna subataha bala wa waladaha bi ina tsoratar da ku da auren gaulaye wa'anda ba su da hankali sosai saboda wauta kuma na gado ne wannan fa inna subata habala zama da gauliwa ba karamin bala'i bane wa wala da haziya kuma ɗanta kaman kai asare shi ne kamar yadda na taba gaya muku a darasin rayuwar iyali da dadewa cewa kuma wai akwai wata mace mai mita da ake kawo misali da ita to mita in yayi yawa shi ma nau'i ne na gaulanci karancin hankali ne wani ya zo neman aure su iyayen suna gaya mutum gaskiya suka ce wallahi ba ta da matsala ga aiki ga waye amma dai tana da aibi ɗaya shine mita sai tsammanin mita ne na al'ada ya ah, yanzu dan mita har sai an damu nan da nan ya kawo komai aka yi aure ai ko bayan auren nan a daren farko a ranar guda kai sai mata ya ji motsi a shi ita ce za ta fita ya ce ah wane ne na ce ni ce ina za ki je ta ce zan zaga ne ya ce a ah, to a dawo lafiya tana dawowa sai ta shiga mita ya ce wace ce na ce ni ce ina za ki wallahi zan zaga ne ya ce a dawo lafiya san an jima sai ce ya ce wa ce ce na ce ni ce ya ce ina za ki na ce zan zaga ne shi a dawo lafiya sai da aka kai asuba yana wannan ai da sassafe a je gidan iyaye ce kuna Allah ku zo ku dauke ku ka hana shi bacci yanzu wannan mita na al'ada ne ko na tabin hankali na tabin hankali ne to akwai wasu nau'o'in na matsala wanda rashin hankali ne inda mutum Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabe shi ba sai zama bai sani ba an riga an ya auren a yanzu ya zai sai mu ce a rabu a'a yamhallahu ma sha'u wa yusbitu wa inda hu umul kitab a makaranta albaiti mun yadda da abin da ake cewa bada wanda sauran duniyan sunni ba su da shi mun dauka cewa in Allah ya rubuta abu to babu wani kaman abun ya fi karfin Allah Allah ba zai iya sauya shi ba Allah yana canza. masu sauraro kada ku shafa wannan shirin ya zo muku din daga nan rajiyon BOH Hausa daga nan birnin Tehran inda muke sauraron wani shehun malami daga birnin Kano zai ci gaba da yi mana bayani kan ba abin da yake sauya kaddara sai addu'a ba abin da ke canza kaddara ya canza abubuwa kamar addu'a to Allah yana sauya hatta abin da aka riga aka rubuta wa mutum ka riga ka samu kanka ka samu irin wannan to sai ka dinga yawan tawassuli da addu'a da sadaka kan Allah subhanahu ta'ala ya canza wannan ɗabi'ar mace ce ta auri mutum irin wannan ko namiji ya riga ya auri mace a haka to a nan gurin sai a yi ta addu'a da neman kada Allah ta'ala ya wanzar da irin wannan ɗabi'ar kuma a cikin mai zira'a tare da bibiyan cikin da addu'o'i da abin da ya shafi wannan da duk abin da za a yi wanda zai sa yaron ya zama na musamman ba zai ɗauki wannan ɗabi'a ba saboda haka a nan gurin wannan ɗin yana ɗaya daga ciki abu na biyu daga cikin abubuwan da ake kaucewa wajen aure shine kauce auren mashayi saboda giya musamman tana da mummunan tasiri alhamru wa asaru sayya giya kuna ya burzu su'alun ham anan akwai wata tambaya mai muhimmancin gaske kad la yakunu alwalidani aw ahadu afrad al-usra musaban bi dha'fin aqli tace wani lokaci zaka samu iyayen ko ɗaya ma daga cikin dangin su babu ɗaya da ke da matsala ta hankali. shi aw bi ayyati ahatin ukhra ba su da wani ciwo wa ma zalik faqad yatawallad minhum atfalun mushawwahun amma tare da haka sai su haifi yayaye waɗanda suke za ka samu a halittansu akwai wani nau'i na nakasa ma'atuhun masu karancin hankali musabu na ama aw shalal wa ma ba zalik su taso ko makafi ko masu shanyewar bangaren jiki ko abin da ya kama da haka ma sababu zalik wato menene sababin irin wannan din hazil haqiqa laysa laha alaqatun billahi itlaqan yace to irin wannan ba Allah ne yake halittar mutane da haka ba akwai abubuwan da ya gangaro a hanya wanda ya haifar da wannan Allah subhanahu wa ta'ala la yuridu marad lil insan Allah Allah subhanahu ta'ala baya nufin cuta ga mutum wallahu yakhluqul insana wa yaj'aluhu fi ajmali sura wa ahsani hal Allah subhanahu ta'ala yana haliccan dan adam ya sanya shi a mafi kyawun sura mafi kyawun hali kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a suratul taghabun ayata uku wa sawwarakum fa ahsana suwarakum Allah ta'ala ne ya kera halittar ku kuma ya kyautata wannan halittar suran ku da yanda ya halice ku a wani wajen Allah subhanahu ta'ala a suratul ghafir ayata 64 Allah Allah ta'ala yake cewa wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum min at-tayyibat zalikum Allahu rabbukum fa tabarakallahu rabbul alamin Allah ne ya kera suran ku ya kyautata halittan ku ya azurta ku daga dadada zalikum Allahu rabbukum wannan shine Allah ubangijin ku fa tabarakallahu rabbul alamin sarki ya tabbatar ma Allah daukaka ya tabbatar ma Allah ubangijin talikai ubangijin dukkan duniyoyi a wani wajen suratul tin aya ta hudu Allah ta'ala na cewa cewa laqad khalaqana al-insana fi ahsani taqwim hakika mun halicci dan adam a mafi kyawun tsari to aina yakmunu al-khatar idan to ina hatsarin yake wajen samar da ayaye masu ƙarancin hankali alhali yayan ba haka suke ba ko masu matsaloli a halittun su inda ma nuraji al-buhus al wa tibbiyya lokacin da mu yi bincike akan bahasi da aka yi na science and technology shine ilmi da bincike da aka yi a likitanci na jidu za mu samu anna tashawwuh الأطفال يعود إلى wal abbi. cewa haihuwan yara masu wani nau'i na nakasa a su yana komawa zuwa ga uwa da uba ne wa kasabata ilmiyan bima la yada li shakki ya tabbata a bincike na ilimi binciken kimiyya da fasaha ta bangaren da baya da babu kokonto ilimin dan adam ya isa zuwa ga wannan din anna shurbal khamri lil mar'ati al hamila ko lil mar'ati al hamil mace mai ciki ta sha giya irin matan da ke ciki masu shan giya yu'addi ila tashawwuhud tafi wannan yana haifar da a sami yaro ya tauye a halittarsa kama annahu idza altaqa zawju wa zawja wa huma fi halati sakur kama yadda aka samu alaka ta faduwa tsakanin miji da mata alhali suna cikin buguwa da maye yastahilu an yakhruju tafil saliman mi'a a irin wannan yana da wuya kusan mustahili ne dan da za a samu ya fito lafiya kalau dari bisa dari sai an samu wani nau'i na tawaya zalika حذر الإسلام wannan da sa musulunci ya tsoratar min tazwijil mudmin ala shirbil khamr cewa shan wanda ya zama ɗan giya auren dan giya ko mace yar giya to musulunci yana kwaban mutum kai ya auri irin wannan wa sallallahu ala muhammadin wa to masarare ga shi mamallan ya bude mana sabon babi to amma lokacin ba zai bare ba daga karshe muna yi wa shehun malami bashir zaria da ke birnin kano kuma shugaban sashin dawa na raf rasulul akram foundation da ke birnin kano daban godiya ta musamman game da waɗannan bayanai duk da dimbin ayyukan da ke gabansa a yamakon radio Hausa da ke nan birnin Tehran ni a alkuyin da shirin na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yanzu kuma ga shirinmu na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanmu da hutawa da kuma fatan kuna an lafiya tare da yan uwa da abokan zama. Sannan haɗin la yau barkanmu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin Afirka a yau. wanda a cikinsa dai muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware kuma suka yi wa fannin nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan da suka shafi nahiyar afirka. a yau a cikin wannan shiri namu za mu taɓa batun nan ne na babban bankin tarayyar najeriya wanda a ranar 26 ga watan oktoba na shekarar 2022 ya sanar da cewa zai sauya fasalin takaddun manyan kudaden kasar daga naira 200 zuwa sama daga wannan babban bankin tarayyar nigeria gordon emifele ya ce da su yi hakan ne bisa bukatar gwamnatin tarayya da kuma amincewar shugaban ƙasa muhammadu buhari inda matakan za su shafi takaddun naira 200 naira 500 da kuma naira dubu duk a cikin wannan shirin da ni awal kunya zan ja akalarsa bankin ya ce za a yi wannan sauyi ne domin rage kudaden da ke hannun jama'a da rage hauhawan farashi da kuma magance yin jabinsu a dangane da hakan ne bankin ya buƙaci masu kuɗi a hannunsu su mayar da su cikin bankuna nan da kwanaki hamsin domin tattauna wannan batu na sauya kudaden najeriya mun gayyato alhaji sha'abu idris masanin tattalin arziki a najeriya don jin yadda yake kallon lamarin to mikati a bayyana yake wanda su ci riban wannan canji da aka yi musamman ita gwamnati da farko za ta taka kudaden yan ta'adda birki sannan kuma za ta wato karya masu kudin haramun sannan kuma yan siyasa da suke satan kudi suke boyewa haka wannan za a dan wato jijjiga su ne amma mu wanda muke da matsala shine wato batun matsalolin da a samu misali mutum yana da kudi a ƙauye miliyoyi za a ce bai je banki ba in ya zo da canja wannan kudin ya zai yi ne miƙa ce adam ya tunanin yin wani abu dolen dole sai an samu inda za a ce nan ana samun galaba wato amfanin shi sannan kuma za a iya samun wani wuri da za a samu akasin amfanin wato wasu su wahala ba lalai don ana tunanin su yi wahalan ba a turanci muna kiran shi unintended consequence wato abin da baka tunanin zai iya faruwa ba yana iya faruwa akwai wani abu da ake zagayawa da shi ɗan tsakanin nan ana cewa kamar misali jihar katsina tana da ƙananan hukumomi talatin da hudu a cikin ƙananan hukumomi talatin da hudun nan guda sha bakwai ko sha takwas ne kawai suke da rassan banki a ƙananan hukumomin saboda haka a sauran wanda suke zaune a ƙananan hukumomin ina za su je su kai kudaden su canza hujja ce ba hujja ba amma in aka ce za a yi canjin kuɗin nan cikin kwanaki arba'in da biyar daga lagos garin da nake zaune zuwa misali garin maiduguri in ka tashi a mota ba a jirgin sama ba kwana nawa za ka yi ka kai ka daɗe da yawa kwana biyu to ina garin katsina ko ina kananan hukumomin da ke katsina zuwa eh, daga inda za su taso zuwa misali garin funtuwa da ke da banki ko cikin garin katsina da ke da banki ko kuma a ce za su je garin kano mahaifarka inda za su iya zuwa su je su canza duk da kanawa a wasu daga cikin ku barayi ne ba kasafai muke son mu kai kuɗi ta hannunku ba ko kuma su zo garin malamai zaria su yi wannan canjin ai kaga ba wani abin damuwa ba ne wanda za a iya cewa wato za a iya samun dai sauƙi kamar shekaru arba'in da suka wuce lokacin da shi shugaban kasa muhammadu buhari ya zo a cikin kaki ya shugabance mu in ka dubi wancan lokacin jama'ar najeriya mutane nawa ne watakila mu ce miliyan ɗari da ashirin yau mun kai miliyan ɗari biyu da ashirin ko da ashirin da biyar bankuna nawa muke da su a lokacin muna da bankuna da yawa amma rashin su ba su kai yawan rassan da muke da su a yanzu ba sannan wancan lokaci ana ba a amfani da na'ura mai aiki da kwakwalwa yanzu ana amfani da na'ura mai aiki da kwakwalwa kaga ashe za a iya samun wannan abin a yi shi da ɗan sauƙi ba za a sha wahala kamar yadda aka sha wahala a baya ba. To, Mikati yanzu ga shi dai ana magana sauyin kudin nan. kuma kamar nake faɗa maka akwai masu kuɗi da yawa a ƙauye wanda ke so ba 'yan boko ba ne ko muna da sanannun 'yan fawannan a najeriya yanzu mutum ne ya zo banki da kuɗinsa ya zai iya tabbatar da cewa wani kuɗin nasa ne idan kuɗin masu yawa ne a'a ai eh, yanayin yadda muke tafiyar da harkokin mu fa mu daina tuya muna mantawa da albasa yanzu misali ina zaune a ƙauyen mu ƙauyen dogon dawa ina cinikin masara da waken soya da sauran kayan gona misali a ce ina da kuɗi miliyan talatin anya zai yiwu a ce mai anguwa ko sarkin dogon dawa bai san da zamana ba zai yiwu a ce limamin garin dogon dawa bai san da zamana ba zai yiwu a ce hakimi bai san da zamana ba saboda haka akwai hanyoyi da yawa da in mutum yana da kuɗin shi na halak malak za a iya bi ya samu takarda ya ce ina eh, wani. kuma ka ɗauki kuɗin ka kai banki misali yanzu na taso da ƙauyen dogon dawa na je garin zaria na sa kuɗi na ko na shiga kaduna na sa kuɗi a banki babban bankin najeriya ya ce kai wannan kuɗin sun yawa ina wane ne shu'aibu a je a binciko an aituro da jami'an tsaro sun zo ƙauyen mu sun shiga sun tsefe duk wanda za su tsefe wanda za su tambaya sun tambaya za su samu cikakken bayani mutane ya kamata babu shakka mu natsu mu yi ƙoƙari idan gwamnati ta kawo da wani abu maimakon mai ta ƙoƙarin tukan abin to mu nemi alfanunsa kuma an samu inda za a ce aka san alfanun to a ƙoƙari a nemi mafita kamar yanzu wannan aika ga mafita ne nake bayarwa talaka wanda bai taba hudda da banki ba yana da makudan kuɗi ya tashi zai je banki idan yana da takarda daga wa'annan jami'ai za a karyata liman za a karyata sarakunan da muke da su ko da ko daga ce ne to mikati yanzu najeriya ya ya kowace gwamnatin najeriya ta san irin kuɗin da take da su sannan kuma alaka ya wannan canjin dole za a samu dan wani rara wannan rara me kamata a yi da shi ne a'a kakka je nan wurin kai kake ganin cewa za a samu rara abin da a shugaban babban banki ya magana shine kusan kashi tamanin bisa ɗari na kuɗin da ya kamata a ce suna zagayawa a hannun jama'a suna shiga banki suna fita ba sa shiga an kama su an datse to in aka dawo da su banki suka shiga bankin sun zama kuɗin wa ai kuɗin masu su ne ba kuɗin gwamnati bane kaga maganar rara bata taso ba babu shakka akwai wanda ba su kasa kai kudaden su banki to in aka kai ba su kai kudaden su banki ba haka rufe kofar ba suna waje ba su shigo ba wannan kuɗi ba za a iya kiransu rara ba suna nan an yi hasarar kowa ya yi hasarar su gwamnati da ta buga wannan kuɗin dama a cikin lissafin da ba nata bane na masu shi ne to wanda kuma ba su zo sun ce ba gashi yana nan a takarda za a aje sai illa ma sha Allahu amma ba kasafai za a ce an samu misali an ci riba an yi canjin kuɗi wai an ci riba ko an samu rara ba a kalman rara bai kamata ta shigo a cikin wannan siga ba. to kati game da maganar rubutun a jami'a cikin kudin najeriya kullum sai kaiwa da kumowa ake yi a kansa kasar najeriya ta ce ta ba da addini shi kuma wani ai ba addini ba ne an rubuta ne da yaren da wani zai fahimta me yasa ake ta kai komoni kan maganar rubuta a jami'a cikin kudin najeriya to kasan ɗan najeriya kuma ba ɗan najeriya ba ɗan adam duk inda yake yana da wuyan sha'ani Allah mahalicinmu shi kaɗai ne yake mana maganin yake da maganin eh, ɗan adam ah, misali kowane mu sai ya ce muna tunƙaho a ce ɗan garinmu ne ko ɗan uwana ne ko ɗan yarenmu ne ko ɗan addininmu ne yake shugaban ƙasa yanzu eh, garin da yake zaune garin Legas shugaban ƙasar Najeriya Obasanjo rabe ne da ya shugabancin shekaru takwas bayarabar lagos me ya samu wanda yake kan titi yanzu mutumin garin daura ko mutumin kano ko kaduna ko maiduguri muhammadu buhari na mulki bahaushe ne ta uwanmu musulmi me ya samu alhamdulillah rabbul alamin a ce ka ji daɗi naka ne amma to ina amfanin ana biki baka ga cinye ka ba a hannun ka ba ko a bakin ka ba to malam sai ka ga dan adam yana ta tada hankalin shi akan abubuwan da bai kamata ya tada hankalin shi ba me nake kokarin ce abokan zaman mu krista da wanda ba sa addinin musulunci ta yaya rubutun ajami a jikin takardan kuɗinmu ya shafe su rubutun ya sa takardan kuɗin ta ƙara nauyi ne koko ya hana mata kyau ne sai ka kasa gane wace hujja ce yasa ake samun wannan kiyayyar akwai jahilci akwai makisanci akwai kuma kiyayya wanda ka rasa salsalanta kana addinin ka ba hana ka ka je cocinka ba ina addini na ba hana ne in je masallaci na ba in abubuwa na na ibada to dan me zan damu da abin da aka sa a wani idan suna da nasu rubutu da suke so a sa a kudin Najeriya su kirkiro nasu rubutun su ce a'a to tun da kun sa rubutun a jami gwamnati ta sa rubutun a jami a naira to mu ma ga namu rubutun a sa mana ai kaga ta haka nan ya kamata a ce an tafiyar da wani abu ka bani nawa an baka naka to ba shi nan ba to amma a yi ta kai da kawo akan abin da bai taka kara ya karya ba abin da bai kamata ma bata lokaci ana magana akan shi ba sai mu zauna muna ta magana akan ababen da samsam ba wani hurumin da ya kamata a tsaya ana magana bane a kai ilimi ilimi ne baka ce ma misali wanda ya ilimi na addinin musulunci ya iya rubutu da karatu da larabci ko harufan arabi ba za ka ce mashi jahili ba hakanan wanda ya je karatu misali kalman yahudanci kace zaka ce mashi jahili zaka ce mashi jahili balantana wanda ya karatun boko yana iya karatu da da harufan nasara kaga kowa sai je rike nashi ni da na yi karatu da arabi zan iya karanta a jami'an ga cewa an sa naira hamsin ne a bani dama an karanta mana ake samun wanda ba sa gani a yi alama a cikin eh, ko kofa ko kudin ko wasu ababe ko eh, na'ura nan mai aiki da kwakwalwa amma a yi ma alaman da wanda bai gani ya shafa ya ji ya amfani da shi ya fahimci me aka rubuta ina ga wanda yake gani din an yi amfani da kalmar da zai iya karantawa. yanzu wannan sauyin kuɗi da za a yi a cikin 'yan watanni masu zuwa wace gwamnati ta za ta yi wa talakan najeriya ai na farko tukun wayanda suka wawura suka handama suka ji duk ai za a yi maganin su na biyu muna ganin cewa hauhawan farashin kayayyaki da muke da su na ƙasar najeriya in aka kammala wannan abin darajar kuɗin najeriya yana iya ƙaruwa saboda na farko dai tukun kuɗaɗen da da ba su shiga banki yanzu duka dole a mai da su cikin banki to in aka ce kuɗi suna cikin banki gwamnati ta fi samun dama in ta fitar da ƙa'idojinta su yi amfani da za ta sa misali farashin kaya ya sauka ko kuma a faɗaɗa yaran su samu aikin yi ko kuma a samu maganin wannan ta'addanci da tsaro da ake yi ashe kaga in aka samu nasara a wayannan abubuwan dalilin wannan canjin kuɗin ai ɗan najeriya ya ƙaru talaka da basaraki da malamai da masu kuɗi kowa zai ƙaru masauraro a nan ne kuma kawo ƙarshen wannan shiri na biyu kuma na ƙarshe na afirka a yau har sai allah ya kai mu na gaba a maimakon alhaji idris masanin tattalin arziki a nigeria ni awal kundin shida na gabatar nake cewa sai wani jikon To da haka muka zo ƙarshen abubuwan da za mu iya gabatar muku a cikin fitowar mata wannan lokaci da fata an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara. sai daga bana mai bankwana da ku baki ɗaya muna ga ta ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu ne lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh